بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبه ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء وقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى كل من اتبع أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا خلق وتر رمضان hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin daidai da 20 ga watan biyar shekara 2018 a wannan masallaci na Mus'ab bin umai, a wannan layi na Samarut a wannan unguwa ta ainihin wato gwiwa locust a cikin wannan gari na sakwata birnin shehu Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a mun tsaya ayata 53 alarama zai karanta ayata 54 amma akwai tambaya ina ganin guda daya da za a karanta watakila maga ko za ta amsu ko kuma sai gobe mai ce tambayar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ibn abdullahab babansa ne abdullahab ba shi ba ne abdullahab in ga mafi yawancin mutane ga Allah ne ya sa ba a dingina shi zuwa ga sunansa saboda yanzu tun da muna da intisabi zuwa ga karantar karantarsa idan za a jingina mu zuwa gare shi kaga za a ce mana muhammadawa ku tun da shi sunan shi muhammad sunan baban shi ne abdullahi to da ka ba za a jingina mabiyan ba zuwa gare shi sai dai a jingina mabiyan zuwa ga baban shi da ka shi sunansa muhammad sunan babansa shine abdul wahab sai ake jingina mabiyansa zuwa ga baban shi ba zuwa gare shi ba sai ake ce musu wahabiya ta yadda da an ce wahabi ka ɗauka ga wani ɗan tashin hankali na ga wani ɗan bala'i ɗan ɗan tada kura ɗan rashin son zaman lafiya to wannan shi to wannan magana ce mai tsawo na biyu sai maganar da ya faɗa maganar wato tafsiri ya ce an ce annabi bai yi ba ni shawarar da nake ba malamanku masu irin waɗannan maganganun su daure su dinga yin karatu ne su san ƙa'idoji na ilimi da abin da ya hau mizani na bida'a da abin da bai kamata ya hau mizani na bida'a amma mai wannan tambayar da ta farkon ya yi haƙuri ba magana zan masa ta molan kama gobe zan zo masa da littafin shehu ibrahim iyas mai suna tafsirar anam fi annal ilmu huwa imam zan karanta maka inda shehi yake faɗa mafi yawancin abinda malaman ku ke cewa bida'a ce mai kyau ya ce ba bida'a bane ya ce bida'a kawai guda biyu ce daga muharrama sai makaruhiya babu wata bid'a hasana da husaina da husna kamar yadda suke faɗa akwai shekarar da aka yi fira da Sheikh bin Bas daga Saudiya yace Maulidi bid'a ne ya kawo dalilan shi an tafi Nijar za a yi fira da wani malami shi ma ya kawo dalilansa kawai yana tashi sai ya ce to shi kanshi bin Bas din ma ai haihuwarsa bid'a ne saboda wai ai ba a haife shi a zamanin annabi tunda da Allah ya nake magana ilimi haka to nan gaba masu irin wannan fahimtar in ka matsa ba wani sai ya ce zaman ka a sakwata bida ne a annabi bai zauna a sakwata saboda zai ce aiko mana sakwata duk abin da aka ce annabi mai bida ne to annabi ya zauna sakwata za a ce a to kai ma zaman ka a sakwata bida ne kaga wannan ba ilimi bane hauka ne kawai da haka masu wannan tambayar su jira mu goban Allah da zamu ba su cikakkiyar amsa da littafi ba amsa tambolanka ba Allah ta'ala ya shirya da mu wa idh qala musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum a'udhu billahi minash rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh qala musa li qaumihi ya qaumi ta'ala ya ce wa ƙala musa ku tuna lokacin da annabi musa ya ce da ga mutanensa ya ƙaumi ya ku mutane ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum lalle ku kun zalunci kawukanku bi saboda ittika da kuma la'ajalin rikaddan maraƙi da kuka kuka bauta masa da aka fatubu ku tuba ku koma ila bari zuwa ga Allah wanda ya kirkira halittar ku daga babu yadda za ku warware matsalar kuma shine faktulu fusa sai ku kashe kawukan ku zalikum aikata haka a matsayin tuba shine khairul lakum inda bari'ukum shi yafi muku zama alheri a wajen Allah wanda ya kaji halittarku. idan kuka yi haka ba alaikum Allah sai ya karbi tubanku Inna huwa tawwab shi Allah mai yawan karbar tuba ne sannan arrahimu Allah subhanahu wataala mai yawan jin ƙai. wannan ayar wa iz qala musa alwawu din atifa ce tun daga can da muka faro idan mun kai ƙarshe Zamani lissafa maka ni'ima guda nawa Allah subhanahu wata'ala ya bani Isra'ila da yake ce musu sitina da haka idan zai zamanto zarfin ne limama damina zamanin mabnina ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulin bihi li fi'lin wa fa'ilin mahdhufun taqdiruhu udhkuru sannan wa huwa قال ذي to فعل ماد ne mabnin ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab Musa kuma shine fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddara ala al-alif li'anna al-alif yata'addaru tahriquha daka wal jumlatu al-fi'liyya qala Musa ita ce fi mahalli jarr mudaf ilayhi sannan li lam harfu jarr ne mabnin ala al-kasri qaumi ismu majrurun ne wato bilamun wa alamatu jarrihi alkasara az-zahira ala akhiri huwa mudafun wa laha mudafun ilayhi da haka nan da Allah ya ce wa id qala Musa ku tuna lokacin da annabi Musa ya ce liqaumihi ga mutanansa da haka ce wanda ya qaum ya ku mutanina ya din zai zama harfu nida'in ne ko adatu nida'in ne mabniun ala sukuni aw mu sai zaman to munada ne mudafun mansubun wa alamatin nasbihi al-fataha al wato al-ya'il mahzufa lit-takhfif wa huwa wa al-ya'u mudafun ilayhi da haka zai zaman wannan abin da Allah ya ce wa id qala musa li qaumihi ya qaumi ya ku mutane yana nufin mutanen su ne wa'inda alladina abadu li'ijila wa'inda suka bauta wa ɗan maraƙi su yake magana sannan lafazin alƙawun akan faɗe shi ya zamanto ismun ne da rijali dunan nisa'i ya ƙunshi maza kaɗai banda mata a cikin suratul hujurati da Allah ya tashi ya bambanta mana ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yasfar qaumun min kada wasu mutane su izgire ga wasu mutane sai ya ce wala nisa'un min nisa'un asa an yakunna khairan minhum sai ya bambanta qaumun min qaumin sai ya ce wala nisa'un min nisa'un to shi yasa zamu samu zuhairu yana faɗa yana cewa wama adri wa sawfa ikhalu ikhalu adri aqaumun alu hasnin hisnin am nisa'un sannan irin wannan a cikin alkur'ani da Allah madafafin sarki ya jingina shi ga jama'ar annabi Musa ba nan gurin ba ne, ya maimaita a cikin qur'ani kamar gurare kamar haka za mu tarar a aya ta gaba Allah ya ce wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi a lokacin da annabi Musa zai ce ga mutanansa ya ku nan kenan sannan akwai can gabo idistasqa Musa liqaumihi akwai sanda annabi Musa zai cewa ainihin wato mutanensa? sannan akwai id qala musa li qaumihi inna ya amurkum an tadhbahu al sannan akwai wa id qala musa li qaumihi ya qaumi kuru ni'mati allati amtu alaykum ya ku mutane na ku tuna ni'imar da Allah kan sarki ya ainihin wato ya akan ku da haka malamai suka ce kamar yadda ya kara faɗa cewa in ƙala musa da qaumihi ya qaumi lima tu'uzuna wa ƙatta ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum dan mai za ku cutar da ni bayan kun san ni annabin allah ne zuwa gare ku kamar yadda akan yi itilakin alqaum ana nufin maza kaɗai banda mata a ƙisar annabi lutu da allah yake kiran mutanen shi yana ce musu ya qaum to yana maganan maza ne kaɗai banda mata ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين سيتي مس إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء wannan ya nuna cewa tunda sana'ar su namiji yazo ya amfani da namiji to lafazin alqawmu a ciki yana daukar ainihin wato jama'a ne na maza kadai banda ainihin wato mata sannan akan yi amfani da lafazi na alƙawun ana nufin ya kunshi maza ya kunshi ainihin wato mata Allah ya ce mana laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru sai ya ce inni akhafu alaikum azaba yawmin azim sannan Allah madaukakin sarki yake cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun inna arsalna nuhan ila qaumihi mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanansa da haka nan alqaumu ya hada jama'a maza da jama'ar ainihin wato mata wasu ayoyin suna zuwa ne su ambaci maza kawai idan sun ce alqaumu saboda wato wannan shine abin da yafi ainihin wato faruwa sannan ana kiran maza da alqaumu ne saboda su suke tsayuwa akan al'amara sama da mata na haka da Allah ya tashi can sai ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim saboda sun suke shugabanci sun suke kaza sun suke kaza sun suke kaza sun suke tsayawa da al'amara shi yasa Allah galibi in ya kira alqawmu su ya to maza ne a gaba kafin mata su yi ba ko ya to a ce alqawmu maza kaɗai ake magana mata ma ba su je ciki ba to shi yasa annabi Musa anan yace ya ce ya ku mutane na innakum ku dinnan ba sai ya kawo inna harfu nasbin wa tawkilin ga kafin wanda shine damirun lil muqatab mabni ala dhamm fi mahall nasb wato ismu inna wato wal mim alamatul jam'i zalamtum anfusakum fi'lun wa fa'ilun maf'ulun bihi wal jumlatul fi'liya zalamtum anfusakum shi fi mahall raf'in khabar inna ku dinnan fallalle ku kun zalunci ainihin wato kanku da haka malamai suka ce innakum balamtum anfusakum shine darabtum bi anfusikum ku cutar da kawukanku ta wata hanya shine bittiqabikum al-ijra saboda kun riki dan malaki kun bauta masa da haka sai ya zamanto alba'u harfu jarrin ne sannan ba'u sababiyya ne ba'un ne wanda yake nuna sababi dalili akan yin abu kamar yadda Allah ya ce lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam sai ce zalika bima asau wa kanu ya atajuna Allah ya sa an turo annabi Isa da annabi Dawuda ne suka zo suka ce Allah ya tsine musu albarka ba dan koyi ma bima asau saboda abin da suka yi na saban Allah da haka nan ma ba sababiya ne bittiqadikum al-ijla saboda riƙaɗɗen malaki da kuka kuka bauta masa dan haka zai zamanto ittikhadi wato isma majrurun ne Bilbawa, ba wa alamatu jarrihi al al ala akhiri huwa mudafun Walkafu, wato mudafun Ilaihi, sannan Al'ijila shi ne maf'ulun bihi mansubun da haka sai ya zamanto anan wajen wal ya amalu amala fi'lihi shi yasa sai ya zamanto Al'ijila sai ya samu fata shine maf'ulun bihi saboda masdar yayi aikin shi muna sanar da cewa akwai masdar shine tushen kalma daka ittakhadha yattakhidhu al-ittikhadhu shine masdar shine tushen kalma aka akwai lokacin da a larabci ya yake aiki da aikin fi'ili ke shi yasa abin da ke zuwa gaban shi sai ka ga yana da ainihin wato nasaba kamar yadda Allah ya ce wa laula walaula daf'ullahi nasa da aka daf anan wajen masdar ya amalu amala fi'ilihi shi yasa an nasa sai ya zama to maqulun bihi ainihin wato nan wajen ana samun irin wannan akwai shi a cikin qur'ani ainihin wato dama allamatul qur'ani Sheikh Muhammad Aminu Shanqiqi a cikin littafin sa na tafsiri Adwa'ul Bayani fi Idahil Qur'ani bil Qur'an yace a nan wajen Allah subhanahu wata'ala bai bayani ba shi wannan ɗan maraƙin da suka bauta masa da mai aka yi shi amma a cikin suratul a'rafi da suratul aha, Allah ya yi bayanin da mai suka sassaka wannan gunkin na ɗan maraƙi da suka bauta masa Allah ya ce wata da ƙaunin musa min ba'adihi min kulihin ijilan jasadan lahu kuwa kayan kwalliya aka tattara su zinari da shi ne fa aka haɗa kai wannan gunkin kuma suka zo suka ainihin wato bauta masa kamar yadda suka ce walakin na hulmilna auzaran min zinatil qaumi faqadhafnaha fakadhalika alqasami fa akhraja lahum ijilan jasadan lahu huwar fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasi wannan da abinda akai wannan dan malakin da shi sannan Allah sai yake ce musu wato wato fatubu ila uku, ta yanzu ku tuba ku koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya halice ku da haka at-taubatu fil luga kuma shine al-inabatu war-ruju shine da'uwa idan ta ya tubu yayi ta'addi da ila shine ar-ruju da'uwa idan kuma taba ya tubu yayi ta'addi da ala shine bayan kai ka koma zuwa ga Allah kuma ka samu tawfiki Allah ya karɓi tubarka shi yasa zamu samu a ayin da muka karanta a baya a matsalar annabi adamu Allah madaukakin sarki ya ce yace ba adamu min rabbihi kalimatin sai fata ba alaihi innahu huwa ba rahim saboda Allah mai yawan karɓar tuba ne kuma mai yawan jin kai ne dan haka kamar an ce wato sun ce ayyu shay'in nasna'u ke yanzu da mun bauta ma dan baraki ba mu kyauta ba ya za mu sai aka ce ta ku tuba ku koma zuwa ga ubangijinku kamar sun sake tambaya ya za mu tsoma zuwa ga ubangijinmu sai aka ce masu tufaktulu an kusa ku ku kashe kawukanku zalikun khairun lakun inda ba'ikum wannan kuma shi ya fi muku zama alheri a wajen wanda yake mahalicinku idan mutum yana bibiyar littattafan tafsiri in zo irin wa'annan wajen sai yayi takatsantsan kwaran gaskiyar gaske zaka dinga ganin wato abubuwa na shafa labari shuni wanda ba su da isnadi ga dai labari ka karanta mai daɗi ƙarƙashin kissa da ya kamata ka zo ba mutane su ji daɗi kama tun da ba ta da isnadi ba ta tabbata Allah ya faɗa ba annabi ba ne ya faɗa kaga dole kai kakatsantsan gurin faɗa mutane to kuma irin waɗannan suna nan cike da littattafan ainihin wato tafsiri to shi yasa galibi duk abin da yake yana da alaƙa da isra'iliyatu ne ban cika shagaltuwa da shi ba idan na zo in dinga faɗawa mutanen shi a babin ainihin wato tafsiri saboda taka ɗan domin hanyar sanin gaibi guda biyu ce kaɗai ko Allah ya faɗa ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato faɗa al-imam أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القريشي البصري ثم دمشقي wanda ya rasu hijira ta 774 yace hadhihi sifatu tawbatihi ta'ala ala bani isra'ila wannan ita ce sifa ta tuban Allah maɗaukakin sarki gaban Isra'ila min ibadatul ijiri daga bautar ɗan maraƙi da suka yi sai ce ƙalil hassan albasari rahimahullahu ta'ala fi ƙaunihi ta'ala wa iz musa liƙaumihi ya ƙaumi innakun balamtu an fusakun bikin kada kuma da ijila tubu, ila bari'uku a ƙala sai ce zalika hina waƙa fi ƙulubihin min sha'an ibadatul ijiri wannan shine lokacin da sha'anin bautar ɗan maliki ya cikin zuciyarsu wato ma waka hatta ƙala har sai da Allah ya faɗa a suratul wato a arafi yace walamma suqita fi aidihim wa ra'aw annahum qad dallu qalu la illam yarhamuna rabbuna wa illam yarhamuna rabbuna wa yaghfir lana idan ubangijin ma bai gafarta mana ba yayi mana rahama yace to fa zalika hina yaqulu musa lokacin da suka faɗi sun faɗa cikin kuskure suna cewa to yanzu fa in fa Allah bai gafarta mana fa yajin kan mu fa an samu matsala to a lokacin ne annabi Musa yake ce musu fa tubu ila to ya za a tuba Allah sai ya ce musu faqtulu kusukum shine ku kashi ainihin wato kawukan ku to shi yasa sai ya ce qultu sai nace wa fi qawlihi huna ila bari'ikum tanbihun azim akwai fadakarwa mai girma ala izami a akan girman laifin da suka yi shi yasa aka ce fatubu ila barikum domin wancan abin da suka yi na bautar dan ba haƙƙin wani suka taba ba haƙƙin Allah suka taba da haka idan haƙƙi suka haɗu na bawa da na Allah to haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ya fi girma sama da haƙƙin bayan Allah domin haƙƙin Allah ne zai sa in ka je lahira ka shiga wuta kuma za ka dawwama a cikin ta zama na dindindin ba ranar kuta wannan yana ciki to don haka wannan shine abin da ya ce musu da haka sai ya ce musu fatubu ila kuma ku tuba zuwa ga wanda ya halarce ku shi ne, Allah ku kakkashe kawukan ku wato wanda shi ya fi zaman muku alheri in kuka yi haka fataba alaikum Allah sai ya datar da ku wajen kun tuba kuma ya karɓi tuba ku saboda innahu huwa tawwab shi Allah mai yawan karɓar tuba ne sannan arrahim kuma mai yawan jin kai ne mun shayin bayani mu ce Allah subhanahu wata'ala yana da sunaye kamar haka a nan wajen ya haɗa attaubatu da kuma arrahmatu ga tuba sannan kuma ga jin kai sannan kuma da ya tashi kawo attawabu sai ya kawo shi da sigatul mubalaga mai yawan karɓar tuba ne sannan Allah alwadudu ne masoyi ne wannan yana daga ciki da aka tun da aka kawo shi a tawwab sigatul mubalaga yana nuna maka cewa ba sau ɗaya ake ma Allah laifi ba a koma gurin shi ya karba ana masa da yawa shi kuma yana yawan karɓar tubar da yawa sannan Allah algafuru ne sannan algafaru ne da algafuru da algafaru waɗannan dukkansu sigatul mubalaga ne ɗaya yana nuna cewa shi yake wato kankare ya yafe zunubi duk yadda ake ganin zunubi yayi ma dindimi ya girma sannan ɗaya yana nuni akan shi yake yafe zunubi duk yadda zunubi ya maimaitu sannan kuma Allah alwadudu ne masoyi ne zaka iya masa abubuwa da yawa daga ran da ka gane cewa abin ba daidai bane kuskure ne ka koma gurin shi kuma yana son ka wannan alaƙar tsakanin kai da shi ba ta lalacewa shi yasa yace inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirina saboda shi at-tawwab ne yana yawan karɓar tuba to yana son at-tawwabina masu yawan su kuma tuba shi yasa daga cikin sunayen ma akwai qabilul zambi wato wato qabilul gafiruz wa qabilut tawbi qabilut tawbi Shi ne wanda ke karatu ba sannan wanda ke yafa zalibi in ya gada ma, ba sai ka ci ka tuba ko zai ci ya yafe ba Allah subhanahu ta'ala. wannan shi shine abinda yake ainihin wato ne a nan wajen aya ta gaba Allah ya ce wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara الصاعقة وأنتم تنظرون ثم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون الله يتي وإذ قلتم كنتنا لو كتنا بكتي يا موسى يا كي موسى lan nu'mina laka ba za mu taba amince maka ba hatta nara jihar jaharatan har sai Allah ya fito kiri da mu mun ganshi fa akhadathum as-sa'ikatu sai tsawa ta kama su wa antum alhali al-hali ku dinnan kuna kallo thumma ba'athnakum sannan sai muka tayar da ku min ba'di mawtikum bayan mun kashe ko. La'allakun tashkuruna dan ku ku gode ma Allah shi sa muka ainihin wato tayar da ku malamai a ƙarƙashin wannan cewa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan al jaharata shine iyanan bil basara ganin abu kiri da muzu shi yasa wasu suka yi magana suka ce wato jaharatan anan wajen hal ne lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan ko hatta nara Allah jihara har sai mun ga Allah kiri da muzu wasu malamai suka ce ja'aratan anan wajen maf'ulun mutlaq ne li fi'lin wa fa'ilin ma'zufun taqdiruhu wa idh qultum qawlan ja'aratan ku tuna lokacin da kuka faɗi magana maganar da take bayyananniya a fili kuka yi ta kuka ce ba za ku taɓa yadda ba da annabi Musa sai in Allah madaukakin sarki ya fito kun ganshi kuru da muzu Allah ya faɗi ya ce kul ara'aytum in atakum azabullahi baghtatan aw jaharatan ka ce ba ku gani ba idan azabar Allah ta zo muku on expect ko ta zo muku kuna ganin ta iri da muzo Allah ya ce hal yuhlaku illa alqawm zalimun al-imam ibn kasir ya faɗa yake cewa yaqulu ta'ala wadhkuru ni'mati alaykum fi ba'thi lakum ba'da as-sa'i ku tuna ni'imata da nayi ku bayan na tayar da ku idza sa'altum ru'yati lokacin da kuka nemi kuna so ku ganni jaharatan iyala gani na ido mimma la yastata'u lakum wala li amsalikum abinda bai taba yiwa ga wani mahaluki a wannan gidan duniya yaga Allah subhanahu wataala sannan anan ne malamai suka sake gina muhimmancin kyakkyawan niyya akan abu aiki iri ɗaya zai iya faruwa amma idan niyyarsa ta bambanta hukuncin ya bambanta a wajen Allah yanzu nan wajen sun ce suna so za su ga Allah amma faɗan wannan maganar da suka yi Allah ya ce fa aka as-sa'iqatu sai aka tsawa ta kama su amma ga annabi Musa ya je miƙati da ya yi magana da Allah ya ce yana so zai ga Allah Allah ce masalanta rana walakin undur ilil jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ka kalli wannan dutsen in kaga dutsen ya tabbata inda yake ba abin da ya faru to zan fito da sannu za ka gani me yasa kuka ga Allah har ya yi tajalli ga dutsen dutsen ne ba zai iya ɗauka Allah ba ballanta na annabi Musa ya shi amma su nan suna cewa suna so sai sun ga Allah tsiri da muzu nan take aka sa tsawa ta kashe su saboda niyyar da annabi Musa yake so ya ga Allah a zuciyar shi ba ita bace su ta niyyar su ta niyyar ta ta'annuti ke shi yasa hukuncin sai ya bambanta to da haka mutane kowane irin aiki suka yi a wajen Allah sakamakonsu yakan bambanta ne idan niyoyinsu suka bambanta idan aka shigo masallacin nan aka yi sallah aka waɗi, gwargwadon yadda mutanen da suka zo suka yi sallah kowa ya kyautata niyyarsa don Allah wajen yin abin gwargwadon matsayinsa a wajen Allah gwargwadon yadda niyyarka ta ja baya ba ta da alaƙa da Allah gwargwadon yadda kuma ka ja baya wajen baka da alaka da Allah subhanahu wata'ala Abdullahi dan Abbas yace annahu qala fi qaulillahi ta'ala lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara yace ai alaniya shine a bayyane ai hatta nara sai mun ga Allah qatada da rabi daga Anas suke cewa hatta nara Allah jahara ai shine iyanan gani kuru da muzu Abu Jafar Rabi bin Anas yace humus sab'una wayannan mutanen mutum 70 ne a cikin suratul taha Allah ya ambace su annabi Musa yana zuwa miƙaci ya je magana da Allah suka ce ba su yadda ba sai annabi Musa ya ɗauke su sun tafi ba mamaki ma ƙarya yake musu shi yasa ayin kuka ga a cikin kiran ko mutuntawa babu wa idh qal qultum ya Musa ko tuna lokacin da kuka ce ya Musa kun ga ba ma annabin Allah a ciki ba tsoron sunansu suke kira ya musa haka suke kira to cewa suka yi ba su yadda ba su ya tafi da su ba mamaki ma kai anya labarin nan da yake ba su yana cewa yana magana da Allah anya mako zai yi Allah sai ya ce wa tara Musa qaumahu 70 rajulan da miqatina ya zaɓo mutum 70 ya tafi da su miqati ya ɗauko mutum 70 din nan ya tafi da su miqati yayi magana da Allah suna ji bayan da ya gama magana da Allah shine suka ce to gaskiya fa har yanzu fa da saura me sauran yace suka ce wallahi ba za mu yadda ba in ba fituwa Allah iri iri ma ganshi wallahi ba za mu yadda ba lan nu'mina laka hatta nara Allah ja sai Allah ya fito kiri da mu sannan za mu ainihin wato ganshi sannan za mu ainihin wato yadda da abin da kake ainihin wato faɗa mana dangane da wannan matsalar to shi yasa zamu tarar a can gaba Allah yana jan hankalin wannan al'umma ta musulmi yace afa tasma'una an yu'minu lakum yanzu ku kuna tsammanin waɗannan mutanen za su amince muku wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalaman lahi bayan wasu daga cikin su annabi Musa ya dauke su sun ji Allah yayi magana sun yi magana da Allah sun ji maganan Allah homin ba da ma a أقلوا وهم alamu. sannan sai su jirkita maganan Allah kuma suna sane suke yin haka shi yasa a cikin suratul nisa'i lokacin da aka wa annabi tambaya ya ga tambayar ta zama katuwa bai kamata ai wannan tambayar ba Ya yas'aluka ahlul kitabi an tunzala alaihim kitabun minas samai sun zo sun wa annabi tambaya a majalisin shi sun ce idan Allah ne ya aiko shi to kafin su yadda daga nan wajen ya kamata su tsaya suna kallo daga sama a zuro masa da littafi sai a ce to wannan littafi ne daga wajen Allah to shi ne fa za su yarda cewa Allah ne ya aiko shi to lokacin da annabi ya ga wannan tambaya fa an ɓaro ta da yawa sai Allah ya ce ma annabi ai fa qad sa'alu Musa akbara min dalika in kana ganin wannan tambayar sun ɓaro ta da yawa to an wa annabi Musa tambayar da tafi wannan shi yasa muka faɗa a ƙur'ani muka ce a gurare da dama idan Allah subhanahu wata'ala yana so ya lallashi annabi Muhammad to zaka ga labarin annabi Musa ya fi bashi wajen ya lallashe shi da'awar annabi Musa da ta manzon Allah tana kamance kamanceceniya in banda guri ɗaya. lokacin da annabi Musa ya zo zai yi da'awa yana fuskantar wani babban mai mulki mai kuɗi annabi kuma yana fuskantar manyan masu kuɗi masu mulki a garin makka akwai wanda saboda kuɗin shi sai da Allah ya ce zarni wa man khalaqatu wahida waja'altu lahu malan ka banni da wanda na halicce shi shi kaɗai na sanya masa dukiya shimfiɗaɗɗiya wa banina na shahuda ga shi da manya-manyan 'ya'ya duk wani ki na gwamnati ba yadda za a sai ka samu duk wani position babba akwai ɗan shi a wani shine wa nuna shi shuhuda wa mahattu lahu tamhida Allah ya ce sun mai yadda mau'an aziz sannan yana faɗayin ma mu ƙara masa sannan da awar annabi Musa tana ɗauke da saƙon tauhidi na abauta ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa to haka da awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama take shi yasa in yace alif lamra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil aziz al-hamid yana gama in yaje cin sai yace walaqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamin idan yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linurihu min ayatina innahu huwa samiul basir yana gama zai ce wa atina musa al-kitaba mun ba annabi Musa littafi taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha yana gama sai ce wahal ataka hadisi Musa idra anaran faqala li ahli kufu inni anastu naran la'alli atikum minha da ya gama bada labarin samiri cewa inna ma ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa huwa wasi'a kulli shay'in ilma yana gama sai ce kazalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaqa wa qad atinaka min ladunna dhikra haka cikin suratul furqan da yace wala ya'tunaka bimathal illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira alladhina yusharuna ala wujuhihim ila jahannam ulaika sharrun makanan wa adallu sabila sayfa wa laqad atayna musa al kitaba waja'alna ma'ahu akahu haruna wazira dan Allah ya lallashi manzon Allah to waje ɗaya ne da'awar ta bambanta irin yadda Allah ya horewa annabi ɗalibai masu biyayya Allah bai horewa annabi Musa ɗalibai masu biyayya shi yasa ko ga a wajen kiran anan ko mutuntawa babu ya Musa suke cewa wa yadda qultum ya Musa ba ma annabin Allah shi kuma annabi Muhammad idan kaga wani ya zo ya ce masa ya Muhammad to ɗayan biyu ne in musulmi ne to bakon musulunci ne ko kuma daga ƙauye ko wanda ba musulmi ba su suke zuwa su yi ma annabi wannan kira amma tun da Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dukum ba sa ma annabi wannan kiran a ce masa ya Muhammad ba sa irin wannan kiran mu ma nan in ka ji wani ya nada ganga yana ta kiran annabi sai ka ce wata budurwarsa ya Muhammadu to billahi ka tabbatar shi shirye ga dan bid'a ne amma duk wanda ya san kimar annabi ba zai nada ganga ya kama annabi irin wannan kiran ba ya Muhammadu ka kula da shi Allah ya shirye da mu dan haka wannan shine hatta nar Allah jahara da haka fa ahdathukum sa'iqatu wa antum tanzu wasu kace as-sa'iqa shine al-maut mutuwa wasu kace ita ce narun ja'at min as-sama'i fa aharqatuhum wuta ce ta zo daga sama sai ta kona su ainihin wato gabaki daya a cikin abin da ya shafi nazaru anan wajen malamai suka ce shine ma'anarsa shine yanzuru ba'adukum ila ba'din kayfa yaqa'u mayyita lokacin da tsawar ta faru sashen ku kowa yana kallon wani yawa na zai fadi matacce wasu malamai suka ce shine yanzuru ba'adukum ila ihya ba sashen ku yana kallo lokacin da bayan kun mutu Allah yadda yake tayar da wannan ya tashi wannan ya tashi wannan ya tashi wasu malamai suka ce shine tanzuruna al'adaba kaifa yanzuru bikum kuna kallon azaba yadda azabar ta dinga sauka daga gare ku wanda ita ce ainihin wato magana wanda suka ce wuta ta sako ta ainihin wato kona su sannan Allah yake summa ba'asna min mauti mautikum sannan muka tayar da ku bayan mun kashe ku a tafsirin bara idan ba aminta ba da muka zo wajen maliki yau yawmiddin ranar sakamako mun faɗi cewa a cikin suratul baqara kaɗai. sai da Allah ya faɗa gurare guda biyar wasu mutane sun mutu a nan duniya kuma ya tayar da su an gani don kun wani yana shirka cewa idan an mutu ba za a tashi ba to kakka bata makanka lokaci a cikin sura ɗaya a waje biyar Allah ya baka labari ga wasu mutane sun mutu a nan duniya kuma ya tayar da su kuma kowa a cikin mu kullun sai yayi mautu subra kafin babba ta same shi idan ka kwanta bacci ka tashi mai kai mutuwa shi yasa daga wannan kunciyar ne Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut wacce ma bata mutu ba a cikin ta Allah ne yake daukar ta wata daga wannan baccin fayumsiku allati qada alaiha al-maut sai a rike ta ta tafi gurin Allah sai a hana ta dawo shi yasa sono ya shafa ruwa za ku rabu da mutum ana sai da safa Allah ya kai mu in ya shiga daki ya kwanta sai an balla dakin sannan za a ci rugawarsa kuma na sha faɗa na ce kowa a cikin manan abu biyu sai ɗaya ya faru shi akwai ranar da in ka kwanta ba za ka sake tashi ba akwai ranar da in kuma ka tashi ko ba za ka sake dawo ka kwanta ba kuma ka jira ka gani wannan ɗayan biyun ne zai faru da kai a rayuwa ko da in ka kwanta ka gama ko da in ka tashi ka gama kwanciyar wannan shine abu biyu da zai ainihin wato faru da haka shi yasa zamu ga daga cikin azkar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da mun tashi daga bacci mu ce alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma wadiya ta tabbata ga Allah da ya rayar da mu bayan ya kashe kenan kowa a cikin mu sai al-mautu sugura kullum mutuwa ai karama kafin babbace shi yasa al-imamu qatada yake cewa thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum shine ahyahu Allah ya rayar da su ya yastawfu baqiyata ajalihim don su cika ragowar ajalinsu wa arzakihim da kuma arzikansu, walauma walau matu bi ajalihim da sun mutu da ajalin da Allah ya iba musu lam a a sun ilayen qiyamah ba za a tayar da su ba har zuwa ranar tashin alkiyama mun sha faɗa mun ce da arrisku da al'ajalu haka suke tafiya sai arrisku ya ƙari sannan al'ajalu ya yi ya ƙari wayannan su ne abubuwa guda biyu da suke ainihin wato tafiya wasu malamai suka faɗa a nan wajen suka ce sun ma ba ku min da mautiku sannan sai muka sanar da ku alba'asu da ma'anan sanarwa almautu da ma'anan aljalu ina fatar an fahimta domin wanda ya sani shi ne yake da ɗaukar mai rai wanda bai sani ba to shi yake ɗaukar kuma matacce ne kuma suka ce don haka a nan gurin almautu da kuma alba'asu dukka majazi ne ba haƙiƙi ba ne don haka idan mutum jahili ne yana tafiya akan jahilci to yana tafiya a babi ne matacce wanda ke rayuwa akan ilimi shi yake rayuwa akan hanya ta rai Allah ya faɗa yake cewa awa man kana maitan yanzu wanda yake matacce ne waye matacce shine kafiri sai Allah ya ce fa waje waja'alna da nuran yamshi bihi fil nas kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kun ga waye almayyit shine kafiri wanda bai san addini ba a muqabilin shi ne musulmi wanda ya san addinin Allah da haka sai ya zamanto wanda yake bai san addini ba ko ka ganshi akan kaidar rayuwa yana tafiya to matacce ne lokaci kawai yake jira a ji a ainihin wato binne shi al shafi'i yana cewa innaman nafsu kazzujaz ita rai da kake ganin ta kamar fitila ne ko kamar tangaran ne sai ce wal ilmu suradu, shi kuma ilimi fitila ne wa hikmatul lahi ita kuma hikimar Allah yace ita ce zaitu ita ce man da ake amfani gurin kunna fitilar sai yace fa idza absarta fa'in naka hayy idan kana da ilimi kana kallon abinda Allah subhanahu Ta'ala yake faɗa yace to a lokacin kai mai rai wa in aflamta fa innaka mayyit in ku cikin dugun jahilci kake rayuwa to a lokacin kai matacce ne ibn sayyid yana cewa aful ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu ta'ta turabu ramimu wazil jahal maitun wa huwa mashin alam sara yadhunnu ko yadhunnu min al ahya'i wa huwa alim yake cewa aqul ilm shi wanda yake ma'abutin ilimi ne yace "Khalidu, hayyun khalidun yana dare kuma rayuwa da wamamiya yana shehu Usman Allah ya ji kansa da shehu abdullahi me yasa sama da shekara 200 an matansu bai gushe ba a doron ƙasa duk yaron da za a yi fa a najeriya in ya fara magana yayi wayo ba wanda bai da labarin shehu usman da shehu abdullahi saboda ilimi suka yi mahimma ya ce ko da ko asusuwan mutum suna kwanci a ƙarƙashin ƙasa ya ce amma wasu jihalin maitu ma'abucin jahilci matacce ne huwa mashin alasara ko ka gaishi yana tafiya a akan turbaya yi zannu min al'ahayayi ana zaton cewa yana daga cikin rayayyu amma wa huwa adimu gashi yana tafiya kuma kamar babu shi ne a doron ƙasa Allah ka raba mu da jahilci da aka ya to dole wannan al'umma ta tashi iya kokarin ta gurin neman karatu na addini abu uku ne ka zama malami in zai in ba zai yi ba to ka to mai zaunawa addini da ake yin karatu nan majalisin ana karatu kaje ko saurara kake ka tashi kai gaba in ba za ka yi wannan ba to ka zamanto daga cikin waɗanda duk abinda da za su yi na addini ba da ka ke ba sai sun buga waya ko sai sun tashi sun je sun tambayi malami mai hukuncin wannan abu amma an baka cikin wannan layin uku kai baka karatu ka zama malami ba inda ake baka zuwa sannan duk abin da zaka yi na addini ba tambaya kake ba da kakawa kake yi ta wannan sai dai la haula wala quwwata illa billah sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma malaman balaga sun faɗa sun ce a nan gurin min ba da mautikum da Allah ya faɗa li ziyadati ta'khili ala annahu al alhaqiqi wato mautin haƙiƙi wato ƙari ne na tabbatar da cewa mutuwa ne na haƙiƙa ba mutuwa ba ne ainihin wato majas wanda ɗalibin da yake da alaƙa da balaga ya san akwai rikici tsakanin malamai wajen majas akwai shi ko babu to majas ɗin dole a yi hankali da shi don da wasu suke zuwa su kore zahirin abin da Allah subhanahu Ta'ala ya tabbatar da sunan wannan ainihin wato majas da haka Allah sai yake ba ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun don ku yi godiya jiya mun faɗa a ayar da ta wuce a baya ya ce thumma afauna ankum min ba'd zalika la'allakum tashkurun sannan malan ya ce thumma ba'athnakum min ba'd mautikum la'allakum tashkuruna don ku gode ma Allah subhanahu wata'ala to jiya mun fara magana akan abin da ya shafi shukur ya ake yin shukur idan Allah subhanahu ta'ala ya yi maka ni'ima a muqabilin ni'imar kai aiki a matsayin godiya ga Allah wannan shi yake ce masa shukur yana daga cikin abubuwa guda biyar a Qur'ani da al-Imam Abu Hurairah ya ce wanda ya abu biyar Allah sai ya ƙara masa abu biyar kuma Allah da ya tashi zai faɗa sai da yi rantsuwa ya ce a yi ilani a sanar wa ita adana rabbukum la'in shakartu ku tuna lokacin da ubangijin ku ya sanar ya ce wallahi in dai zan muku ni'ima za ku gode min ta hanyar aiki mai kyau da azidan na ku ni kuma sai na ƙara muku amma wala in kafarku in ne muku ni'ima kuka butulci to inna azabi la shiri ku sani ta tana da tsanani kuwa annabi sulaimanu yayi aiki a aikace a matsayin godiya ga ni'imar da Allah ya masa ya ce mana walaƙada atina dawuda wa sulaimana ilman mun ba annabi dawuda da sulaimana ilimi wa qala da ɗan da uban suka ce alhamdulillahi allazi na alaƙa filin min ibadihi almu'minin Allah sai ce wa warisa sulaimanu dawo annabi sulaiman ya gaji annabi dawo wa qala sai yace ya ayyuhan nas ullimna mantiqa at-tayr wa utina min kulle shay'in inna hadha lahuwal al mubin sai Allah yake wa hushira sai aka tara da Sulaiman junuduhu min al-jinn wal-insi wat-tayr fa hum da aljanu da mutane da tsuntsaye idan ya tashi su suke masa rakiya an zai tafiya hatta idza ataw ala wadin naml sai da ya kusa zuwa gidan wata tururuwa balakin namla sai tururuwa tace ya ayyuhan naml ya ku taron tururuwa udkhulu masakinakum kowa ya shiga gidan shi la ya haɗi mannakun suleimanu wa junudu ya la yashku kada annabin Allah suleimanu ya zo ya tattaka ku da rundunar shi alhalin bai masu ne ba maganar da tururuwa ta yi tsakanin annabi suleimanu da shi da ita distan ɗin yana da nisa amma tun daga waje mai nisa tana yin maganar Allah ya ɗauko ta tarar sai kunnan annabi suleimanu ya ji abin da take faɗa basa dahikan min qawliha da ya dariya ya murmushi ba alfahari ya yi ba Ya ce shi ne ɗan sarki mai takalmin ƙarfe duk wanda ya taka ya taku in ya ce a yi da kai a yi da kai in ya ce ba za a yi da kai ba ba za a yi da kai ba ba wanda suke izgiri wani lokacin irin yan siyasan da ba san Allah ba wani ya taba fitowa zai takara Ta shi wancan sanda zai takara malamin makaranta ne to shi kuma kujerar da yake nema ta gwamnati yana kan kujerar gwamna sai ya dinga dariya waya za a yi wane fito takara in banda Allah wane ne yake da shi wayan banda Allah fa bai da kuwa sai kaji don Allah Don Allah wanda yake da Allah yana da kuwa ko da kuwa? wannan izgilin da ya cewa wai wani in banda Allah wa yake da shi wallahi yana ji yana kallo mutumin da ya rena yake ganin in banda Allah bai da ko kuma sai da zo karɓi kujira a hannun shi to al'amarin Allah ba haka yake ba bai ce to mu ne masu takalmin ƙarfi ba mulki a hannun mu yake wanda muke so mu karya mu karya wanda muke so ya tashi a kuma shine wanda Allah ya ba mulki yace qala rabbi habli mulkan Allah ka bani mulkin da bai dace ga wani ba bayan ni kuma Allah yace an baka sai ce rabbi auzi'ini Allah ka karfafe ni an ashkura ni'mataka allati amta alayya in gode maka akan ni'imar da kai gare ni wa ala walidayya kuma iyayena ta wata hanya yace shine wa an a'mala salihan in aikata aiki mai kyau wanda zaka yarda da shi da haka duk abin da Allah zai maka a rayuwa a muqabilin ni'imar idan kana so ka ci gaba da samun ƙari to kai aiki mai kyau a matsayin godiya ga Allah shi kuma Allah ya rantsi ya ce wallahi la'azidannakum sai na ƙara ba shi yasa za ku ga lokacin da ya miƙe a majalisar shi yace ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin a cikin kuwa ne ne zai je ya zo min da gadan da wacce matar take takama da shi na mulkin ta? qala ifritun min aljinn sai wani matashi daga cikin matasan aljanu ya sai yace ana atika bihi qabla an taquma min maqamika ni zan iya zuwa in je in ɗauko gadon tafiya sai ta kai wata ɗaya amma kafin ya gama sauraron ƙararrakin mutane da ya musu hukunci kamar ka ce a cikin awa biyu sai ce wa inni alaihi laqawiyun amin ni ina da ƙarfi kuma ina da amana yadda na ɗauko abin haka ran taho da shi ba zan bari ya lalace yana gama magana Allah sai ce wa qala inda indahu ilmun min kitabi wanda yake a wajen shi akwai ilimin littafi a cikin majalisar Annabi Sulaiman sai ce ana ati ka bihi kabla an da ka tarfuka wannan ya baka lokaci awa biyu ne zan iya kawo gadon kafin ka rufe idan ka bude walamma ra'ahu mustaqirran indahu annabi sulaiman yana bude gadon ya ga sha an kawo yana bude idan shi me yace cewa ya qala hadha min fadli rabbi wannan falala ce ta ubangiji na kuma yayi ne liyabluwani a ashkuru am akfur Allah ya yi ne zai jarraba ni ya gani zan gode masa ko zan butulce masa da haka duk abin da za ka samu a rayuwarka ta duniya in dai falala ce daga wajen Allah to ka ɗauka jarraba ka Allah ji za ka gode ko za ka butulce shi yasa ya ce wa man shakara fa inna ma ya shukurun nasi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun kare wanda ya gode ya gode makansa wanda ya butulce to zai ga butulci a kansa kuwa ana nuna min lokaci yayi amma malamai suna cewa abubuwa guda biyar ne alamar arzikin kowane dan adam duniya da lahira abu na farko sai ka auna kanka da su ka gani idan Allah subhanahu wata'ala ya ce ka abu ka yi in ya ce ka bari ka bari idan ya baka ka godiya in ya hana ka ka haƙura idan aka jarrabe ka kai aiki mara kyau ka koma gurin ki sai ka nemi tuba wasu an ce su yi sun ƙi an ce su bari sun ƙi bari wasu an ba su sun ƙi godiya wasu an hana su sun ƙi haƙura wasu suna laifi ba su ma san cewa laifi suke ba shine babban matsalar wanda bai ma yadda laifi yake ba don allah ce zai gyara ta ba gyara saboda haka muna roƙon Allah ta'ala Allah ka samu zamanto masu godiya ga ni'imar da ya mana ba masu butulci ba irin abubuwan nan da ake yi kaga in za a bikin manya eh irin sabon Allah da ake na gari na san kun san abin da ya faru can kwanakin baya a ƙasar nan aka yi ta ce ku ce da hayaniya a gidan rediyo da TV da abubuwan da suka shafi wani ma in ya tafi inna lillahi sau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan jarida na mai ke tafa da kai ne za ka ɗauka mutuwa a kai lari ce yanzu kamar mai girmawa na a ce a bikin yasa an yi kaza an yi kaza ba daidai ba ne kuma manya suna yi masu kuɗi na yi masu mulki na yi su ma galibin talakawa wasu ihun da kaga suna yi ba su samu dama ba ne shi yasa dan mutum ba ka sanin ko shiwa ya kabari tukunna sai ya kwanta akan kaya tukunna lokacin ne za ka san ko shi waye to ba ma cewa mutum duk kuɗinsa duk matsayinsa in ya saba ma Allah saban Allah daidai ba daidai ba ne shi yasa za a je irin waɗannan abubuwan a tokano Allah rigima to daga ƙarshe idan an zo sakamakon abin daga baya yake biyu baya. yanzu idan aka yi aure ko 'yar gidan wace ce aka aurar ba 'yar gwamna ba ko 'yar shugaban ƙasa ce idan za a ɗauke ta a kai ta gidan miji sai dai shi ubanta ya ce Allah ya bada zaman lafiya ba haka bane mamarta ta ce Allah ya bada wa dangin uban yarinyar duk gaba ke da zaka je yanzu suna cewa Allah ya bada zaman lafiya kenan yanzu sun yadda cewa duk da matsayin da suke da su mallakar yadda amaryar za ta zauna lafiya biya hannunsu yana hannun wa Allah subhanahu wa ta'ala an idan an ɗauke shi an kai shi baban shi da duk wanda yake da alaka da shi zaka ji suna cewa Allah ya bada zaman lafiya yanzu an yi ittifaki da bangaren angon da bangaren amarya yadda za a zauna lafiya bai hannunsu yana hannun wa to shi allan da shi zai bada zaman lafiya maimakon shi ya kamata a dinga kiyayar abinda zai janyo kushin shi a lokacin aure da kafin aure to shine ne ai sai a je a janyo rigima sai bayan an yi aure sai bala'i ya taso sai a zo ana neman malamai su malamai saboda wasu suka bi kowa matsayi da fada a wajen Allah ko abu ya lalace to na su ji su nemi Allah ya gyara shi ina faɗa ina ƙara maimaita babu malamin da ya isa ma Allah dole gayar abinda malamai za su yi alfarma za su nema a gurin Allah in Allah ya ga dama yi in Allah ya ga dama ba zai yi ba sanan hanya mafi sauki ta zaman lafiya kowa yi ƙoƙari gurin aiki da wannan littafin amma maganar zarni wa manyan yukaddibu bi hadisi tana nan ku kyale ni da duk wanda ya ta wannan qur'anin sanasta dirijuhum sai na ba mutum talala na kama shi ta inda bai yi tsammani ba Allah ya ce wa umli lahum inna kaidi matin dabarar Allah tana da karfin da in ya shirya yake sai ka fada babu mahalukin da yake tsallakar da kai muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu daga cikin wa'anda in yayi musu ni'ima za su yi godiya in ya jarrabe su za su haƙura in ya umarce su yace su yi za su in yace su bari za su bari in sun yi ba daidai ba kuma su koma gurin ki su nemi Abin abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh